wanda ya shafe shekaru 24 yana shugabancin kasar sun gano shi ne a garin addaur da ke kusa da birnin tikrit shugaban amurka george bush ya sanar da kama shi ga duniya inda ya ce an same shi a kusa da wani gidan gona a wajen birnin tikrit a wani harin gaggawa da aka kai ba tare da an samu asarar rai ba in ji bush kuma a yanzu tsohon mai mulkin kama karya na iraki zai fuskanci shari'ar da ya ƙi amincewa da miliyoyin mutane kame wannan mutumin yana da matuƙar mahimmanci ga bunƙasar 'yantacciyar ƙasar iraki hakan yana nuni da ƙarshensa ya zo da duk wanda ya zalunta da kuma hallaka shi kuma a yammacin yau ina da saƙo ga al'ummar iraki ba za ku sake jin tsoron mulkin Saddam Hussein ba. Operation Red Down ta gudanar da aikin nemo shi ne ta hanyar haɗin gwiwa wato Tax Force 121 wata ɓoyayyar fitacciyar tawagar sojin Amurka. Bayan binciken wato bayan binciken wasu wurare guda biyu a wajen garin Addaur na Iraki mai suna Wolverine 1 da Wolverine 2. The Wolverines wasu ɗaliban wasu makarantar sakandaren da suka yi yaƙi da rashawa ne a fim ɗin red down inda ba a ga alamar Saddam Hussein ba. Duk da haka sun same shi a ɓoye ne a cikin wani rami na gizo-gizo tsakanin karfe takwas da rabi na yamma. Tsohon shugaban na Iraki bai yi tir da kama shi ba duk da cewa yana ɗauke da bindiga mai sarrafa kanta ta Glock. An gano bindiga ƙirar AK-47 da dalar Amurka 750 a cikin takardun banki na amurka a cikin wannan rami na gizo-gizo an kuma tsare wasu mutane biyu an rawaito cewa shugaban na iraki yana cewa ni ne saddam husaini ni ne shugaban kasar iraki kuma a shirye nake in ba da shawarwari an ce wani sojin amurka ya amsa masa da cewa shugaba bush ya aiko da gaisuwarsa a cikin jawabinsa na washe gari bush ya ce